Karfe 5 da minti 45 Isidiyo Kalangu ke magana daidai lokacin gabatar muku labaran Hausa mai gabatarwa mutari Muhammadu yanzu kuwa ga mahimman kanunsu. A yau da safe ne aka kaddamar da makon manoma inda a cikin jadawalin za a yi batutuwa da dama na wannan fanni. wasu unguwannin birnin mai sun samu ruwan sama na farko muna ɗauke da ra'ayin jama'a rahotonmu na musamman a yau zai leƙa a gunduma birnin kwanni inda za mu taɓo maganar wata ƙungiya mai suna hasken To yanzu ga labarun dalla-dalla. A share fagen ƙaddamar da satin manoma a karo na hudu haɗakan ƙungiyar manoma ta kira wani taron manema labarai a nan yamai. Taron zai gudana 20 zuwa 23 ga watan Mai a margube ne a yankin jihar Doso. Ali Kado, sakataren ƙungiyar ya yi wa Hassan Nuru ƙarin haske. Burinmu shine dukkan manoma su kasance a nan dukkan wakilan manoma na yankuna takwas su haɗu domin yin musanya tsakanin su wasu su koya ma wasu domin wasu suna da kwarewa. Akwai kuma hukumomi da ƙungiyoyi da za su haɗa aiki tare da su da za su zo su gaya mana abin da suke yi game da bincike game da ci gaban noma. Kenan za su zo su yi musanya tare da manoma manoma su ma su gaya musu bukatunsu. Haka kuma akwai baje koli na albarkatun gona gona da kuma irin shuka da wani abokin hulɗa zai raba wa manoma dubu biyu na yankin talaberi da doso duka waɗannan abubuwa za su taimaka ga shirya makon manoma wannan shekara za a shirya shi a birnin gaure a gidan manoma Wasu unguwannin birnin Yamai sun samu ruwan sama na farko tsakanin jiya da yamma da kuma cikin dare lokaci ne da al'umma birnin Yamai suke ta zaman jira tuntuni. Habiba Ahmed ta tattaro mana ra'ayin mazauna birnin Yamai ga abin da suke shaida mata. Na ji ne a wani yanayi mai daɗi. Tunda tun azumi zauke yanzu zafi ya dame mu sosai ko kwana ba ma iya yi da daddare musamman tare da yawan yanke huta da ake yi. Amma jiya alhamdulillahi lafiya lau muka kwana. An yi ruwan sama ko da yake ba su da yawa sosai amma an ji daɗi wani babban sarari ne aka samu. Ina ganin mutane sun sarara. Muna tunawa a wannan lokaci ga tsofaffin mutane ga mara lafiya da yara ƙanana musamman ma. Mun gode wa Allah. Ina ganin wannan wani babban alheri ne ga mutanen Nijar musamman ma ga al'ummar. Gaskiya bayan wannan mugun zafi da muka tsinci kanmu a ciki da muka samu 'yar bazaran nan mun yi matukar jin daɗi. Zafin nan ya samu shiga cikin wani yanayi da wasu ƙorajen zuwa kuma ga yara su rinka ɗan karen kuka. Ko mu ma iyayensu da za mu iya yin kukan da mun yi amma cikin alfarmar Ubangiji mun samu ɗan sanyi kuma mun kwana lafiya. Hukumar samar da wutar lantarki ta Najeriya a cikin wata sanarwar da ta wallafa uku ga watan Mai ta bayyana rage adadin wutar lantarki da take baiwa ƙasashe kamar Nijar, Benin da Togo, inda adadin wutar da za su samu daga Najeriya bai huce kashi shida cikin ɗari ba. Hukumar ta ce wannan yana da nasaba ne saboda ƙarancin wutar lantarkin da take samarwa da kuma yawan ɗauke wutar. Wannan mataki zai fara aiki a cikin watanni shida zai fara daga ɗaya ga wata mai kuma za a sake bitar sa a nan gaba abin tuni dai kamfanin samar da wutar lantarki na ƙasar Najeriya shine yake baiwa ƙasar Nijar kashi 70 cikin 100 na wutar lantarki kafin juyin mulki na ranar 26 na shekarar da ta gabata. Ministan ma'adinai a barshi Usman ya kasance a cikin yankin jihar Agades tun biyu ga watan Mai inda yake gudanar da ran gadi a yayin da ya je Alit ya ziyarci wurare daban-daban na haƙar ma'adinai na yankin uwar gidan ya'o Fatima Kwargom mataimakiyar sakataren ofishin ministan ma'adinai ta yi wa gungun Muhammad Antanin ƙarin haske. mun tsai da ba da lasisi da yake ba mutane incin haƙo nan ƙasa inda muka ce za mu yi raskwana gaba ɗaya mu gani a yanzu lasisi nawa ke da kwai mutanen sun yi respectan duwa miniyar sabon minista tun da ya zo muna buɗa kadastar mini muna diba kowane lasisi wani lokaci aka ba da shi wane ne yake da shi wanda aka ba ya yi aiki bai yi ba ya hudda ma ƙasa hakinta. za a yi raskwana gaba ɗaya a ga halin da ake ciki kuma za a ɗauki sabon reform saboda a sa ƙasa cikin haƙinta an lura da kasa ba ta nan ga cin riba ma'adanoninta da Allah ya bamu kasa ba ta cin riba su sosai saboda shi aka ce a tsaya a diba ya zamanto mun ci riba umfanin kasan mu sosai duk jahohin da ake haƙo wannan ma'adanai ya zamanto sun ci riba wannan ayyuka da ake duk mun diba na gunduma ta Arlit duk wani wanda yake da lasisi na haƙo ma'adanai insha Allah in an koma za a ɗauki matakan da ya kamata don saboda ya zamanto an sa ƙasa cikin haƙinta Jami'an jandarmomi masu kula da ruwan kogi a gaya sun yi kamen tabar wiwi na kilogram goma sha uku a wani gari da ke cikin da'irar birnin gaya. Jami'an gendarmomi sun yi wannan kamen ne a wani samame da suka yi a cikin daren ranar Lahadi. A jidan Chef Isa Hasumi ya yi wa Fadal Alu ƙarin haske. Dama muna samun labarin ana da wannan miyagun ƙwayoyin wannan wuri. to sabidi da shi ne yasa kowane lokaci ina sa yara na su dan gewaya da dare ko Allah na sa su sa hannu bisa ga waɗannan miyagun mutanen cikin wannan gewayen na sai sun kai wani mai moto bakin ruwa da yallin su mutunan su haga ga lokacin da daga ga ɗauki moto ya gudu yayo cikin gari suka ce wancan baban zaba sai suka nufi wurin nan da ya baro Allah ya sa da ƙwarewansu da aikin suka ɗan lullika ko ina suka diba sai suka iske wani buhu a aje yana jira ya ɗauke shi Allah bai sa ɗauka ba aka bincika sai aka samu wannan ƙwayar mai wadda aka ce ma bulu wannan aka samu wajen guda goma sha uku ciki haka aka yi aka sa hannu bisa ga wannan ƙwayar sannan in kwatanta ma jama'a ba wanga aiki na na farko na brigada libya ta gendarmerie gaya ba saboda kuma na roƙon al'umma su ƙara ba mu goyon baya saboda aikin nan namu ya ɗaukaka don saboda mu kare ƙasarmu mu kare illinmu. A ranar Lahadin da ta gabata ne wata motar dakon mai da ta fito daga zandar akan hanyarta ta zuwa ya mai motar ta kama da wuta a shigowarta a garin Balle Yara. wannan tashin wutar ya biyo bayan fashewar ɗaya daga cikin tayoyin motar ne a cewar ajidan chef abdulnasir abubakar jami'in 'yan kwana-kwana a bale yara a hirarsa da saidi abdu winditan Motar Dakonman tana dauke da lita kusan dubu satin na mai mai nauyi. Motar kuma ta fito daga zandar shigowar Balayara ta kama da wuta kusa da ofishin 'yan sanda na Balayara. Mun samu mun je inda lamarin ya afku. Mun iske wuta na ci nan da nan mun kai da'ira domin kare al'umma. Duk tayoyin goma sha kusa na motar sun kone. Allah ya sa direban da yaran nasa sun tsira. Inda muka fuskanci matsala ita ce ranar kasuwar Balayara ce. Akwai hada-hada da zirga-zirga ababen hawa hanyoyi duk sun toshe da kayayyaki kiran da nake ya kamata mutane su kiyaye an yi hanyoyi na 'yan ƙasa amma mutane ba su bin su kuma wutar ta kama abubuwan da ke kan hanya lamarin da ya ƙara tsananta aikin namu akwai dokokin tuki da ya kamata a girmama domin kiyaye irin waɗannan Idan muka koma a fannin fasaha ta zamani za ku yi cewa ana ci gaba da bunƙasa aiki da fasaha ta zamani a ƙasar Nijar wajen amfani da ƙananan jirage da ake kira drone a fannoni daban-daban. Sai dai ko masu amfani da irin waɗannan jirage ƙanana suna kiyaye ƙa'idojin amfani da su. Mamman Adamu Alasan wani ƙwararre a wannan fanni ya yi wa Samira Rafi ƙarin haske. Amfani da jiragen sama masu sarrafa kansu na samun ci gaba a nan Nijar. Waɗannan na'urori da ba su da direba ana amfani da su akai-akai a ɓangarori daban-daban daga noma zuwa sanya ido har ma da aikin taswira da kuma ɗaukar hotuna ta sama ba tare da manta bangaren aikin jarida ba. Wajen aikin jarida ana amfani da drone wato jirage masu sarrafa kansu. kuma Nijar ta shimfiɗa dokoki domin kula da waɗannan jirage kuma waɗannan dokoki ana samun su a wajen hukumar anak wato hukumar da ke kula da harkokin zirga-zirgar jiragen sama waɗannan dokoki suna da manufar kare zirga-zirgar jiragen sama da kuma kare 'yancin rayuwar mutane haka kuma ya ƙayyada wuraren da waɗannan jirage za su bi da kuma nisan sama da za su kai domin yin shawagi sama da kuma ƙa'idodin da za a bi domin samun A cikin labarunmu na jiya mun bayyana muku somawar jarabawar motsa jiki da ake kira Brebe Sportif a dukkan faɗin ƙasar Nijar. a yau a bikiyar aikin mutalika a cikin cibiyar da ake gudanar da wannan jarabawa a nan yamai domin ganin halin da masu jarabawa suke gudanar da wannan jarabawa a cikin tsananin zafi hamsatu uwar gidan mohamed shugabar alkalan jarabawa a caj sank da ke nan yamai ta yi wa salamatu kadiri karin haske On avait Muna da isassun kayayyaki komai na tafiya daidai jami'an tsaro da ma ma'aikatan kurwar dukkan nan 'yan makaranta sun zo cikin lokaci. Mun fara wajejen karfe bakwai na sahi don mu kare wajejen karfe goma kafin dai karfe sha na rana. Mun fara da wuri ne saboda zahi tun karfe takwas ma kuna ganin zahi ya soma shi yasa muka soma da wuri. alhamdulillah yara ga baki ɗaya sun wuce babu wata matsala tunda mun ɗauki matakan da suka dace don kauce ma zahi mun fara da tserere saboda kun san gudu baya yiwuwa in rana ta yi daga nan kuma sai muka dora da lancer de poids da su an hotel da su an longueur da kuma gymnastique. Le A jihar Difa fiye da ɗalibai 2,700 ne suke fuskantar wannan jarabawa ta motsa jiki da ake kira Brebe Sportif. A cikin masu jarabawa 108 ne ba sa iya yin jarabawa ta motsa jiki, sai dai za a ba su wata jarabawa ne a rubuce. Hassan Fanta Gana na sashen motsa jiki a makarantun jihar Difa a hirarsa da Habibu Garba. Muna bangaren filin wasa na yanki inda muke da jiri guda biyu akwai jiri mai dauke da 'yan takara 595 da kuma gudan mai dauke da 'yan takara 581 muna da 'yan takara da ba su guje-guje bisa umarnin likitoci amma za su jarabawar tambaya da amsa wani lokaci wata makaranta za ta wuce a wannan ranar ce kuma waɗannan 'yan takara su ba za su amsa jarabawa nan mun kafa gungu guda uku na malamai ga kowane jiri da za su yi tambaya da amsa ga waɗannan 'yan akwai kuma motar likita da kuma jami'an kiwon lafiya da suke tare da mu har tsawon kwanaki biyar na waɗannan jarabawar ta motsa jiki ayyukan samar da kudaden shiga suna cikin hanyoyin dogaro da kai ga mata a cikin gunduma birnin kwanni jihar tawa wata kungiyar mata mai suna haske suna tallafawa wasu mata domin su koyi ayyukan dogaro da kansu ga fassarar rahoton haruna ibrahim a cikin birnin kwanni mata da dama ne suke taimakawa wajen ci gaban al'ummomin nasu wasu daga cikinsu sun zama misali da ya kamata a bi a game da ayyukan da suke yi na baiwa kannansu kwarin gwiwa domin su gudanar da sana'o'i a cewar hajjiya Ummu Ali. Ƙungiyar nan tana taimaka ma kowa. Kaga in kana da biki ana taimaka maka. In ciwo ya same ka muna zuwa mai taimako. Mun taɓa sayan mata bulukka cikin ƙungiyar mu mun ka kai likita babba. In an ka ce ga wani abu ya faru za mu ɗiba cikin abin nan namu mu taimaka. Akwai matan da muke ba buhuhuwa su tan su saida su hidda riba su su kawo mana kuɗi. Kuma in ana sayar da tiya dala ɗari mu za mu sai shi sa dala tamanin. Tare da tallafin da suke samu daga wasu ƙungiyoyi na ƙasa da kuma na ƙasashen waje. kungiyar matan ta kwanni ta bunƙasa kamar yadda hajjiya umu ta bayyana. waɗanga 'yan gandaringa da sun ka zo suka ce to za su yi mana horo suna nan suna yi mana horo ka kwatanta muna da muna tar da kuɗi muna ɗauka muna kashewa mu riƙa wani abin da za mu ajewa saboda wani lokaci sai wata furoji adali suka ce yanzu su za su kama mana sai muka tunkari sarki sai ya ba mu wuri uku ya ce mu tai mu diba cikin wurin na uku duk wanda kai muna mu ɗauki guda suka amshi dusan mu suka zo suka yi mana magazan kayan biro dai duka suka haɗa muna sai suka tallaho mu da miliyan 20 ba Haka kuma Rakiya Baraje ɗaya daga cikin mambobin wannan kungiya ta mata ta bayyana alfanun da suka samu. Mu mun samu ci gaba kwarai da gaske. Mun samu waye kai dan an yi mana farmasiyon. Yanzu in wani abu an ka tashi a ce a bi gurfe man hakan ga waɗanda dai masu kishin zuciya kabɗin ba cikin garin kwanda ba har wayanta mu a firemi. Kungiyar mata ta haske tana kawo tata gudunmuwa game da jin daɗin al'umma. Kungiyar haske lokacin da mun ka girka ta tsare tsare mu mu dai mun ga 'yan kwanne muke mu tallafa kama ba sai kana da dala ba ka ce gana ka taimako a cikin garin ka kana iya kai taimako wanda kowa zai gode maka duk abin da mun kai akwai kwamiti na siyan abinci akwai kwamiti na saisuwa akwai yan bincike akwai kwantabul akwai mai gadi kaga muna da nufi kungiyar mu dai mu 40 ne cikin 40 kin nan akwai 23 tsohi akwai 17 jen to da wannan muka zo ƙarshen labarunmu nake cewa da ku a kasance lafiya